نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يا الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 26 ga watan zulkaida watan 11 a wannan shekara ta dubu da da shekara bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na 14 ga watan uku shekara ta 1999 da kuma 99 dan ci gaba da karatun littafin mu kitabut tauhid كتاب التوحيد وانا كما شنو درسي نتلا تند اكو متاشر مجانا مباب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا مالتي الآيات yana nufin wannan ayar da wani adadi na ayoyi da suka biyo bayan ta wanda jerin magana ɗaya suke magana a kai al ayat wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا زوانا ده الآية da ya kawo ɗayar sai ya kyale da hardar ka ka karasa sauran ko ka je ka buɗe ƙur'ani ka binciko ka karasa sauran ya kulla babi kan wannan aya babin da ya wuce baya babi ne da yake magana kan cewa dukkan wanda ya da'a ga malamai ko masu sarauta wajen halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya halatta hakika ya rike su a matsayin alloli can ana magana akan mutum ya yi musu da'a din wannan babin da aka kunna yau ana magana akan mutum ya bi magana wanda take kishiyar Allah ya ce kishiyar manzon Allah ya ce can gurin ka bi dan ganin idan wani ko dan wani da ya faɗa a nan gurin kuma kila wa maganar baka san mai ita ba ta saba wa Allah ce ta saba manzo Allah ce ka bi ta saboda ka ganta a rubuce cikin wani littafi da zuciyarka tana tsudaci me hukuncin wanda ya wannan shine ma'anar babu qaulillahi ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna shin ba ka da masaniya shin ba ka yin duba ba ka yin izina zuwa ga waɗanda yaz'umuna suke riyawa an gane ko azza'amu shine mutum yayi da'awar abin da baya kansa wannan shine galibin ma'anarsa a larabci amma azza'amu kuma yana zuwa ma da ma'anar alqaul a ce za'ama fulan bi ma'ana qala fulan amma anan ma'anarsa yin da'awa kan abin da mutum baya kai yayi da'awar shi kaza ne dalili kuma baya taimakon sa kan wannan abin ba ka yin duba zuwa ga waɗanda ya zu'umuna suke riyawa annahum amanu bima unzila ilayk cewa su sun yi imani da abin da aka saukar maka suna yin da'awar imani da abin da aka saukar maka menene abin da aka saukarwa annabi shine qur'ani shine hadisi wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima abinda aka saukarwa annabi shine alkitab qur'ani wal hikma da kuma sunna dukkanin su wahayi ne daga Allah to waɗansu suna riya cewa sun yi imani da abinda aka saukarwa annabi na ne da ne na Ƙur'ani da hadisi wa ma unzila min qablik kuma suna riya sun yi imani da abin da aka saukar kafinka ka na taura da linjila da zabura da sauran littattafai da suka gabata tare da haka yuriduna an mu ila tagut yuriduna an mu ila tagut suna son su rinka kai hukunci zuwa ga tagut gashi sun yi imani da abin da aka saukar maka suna faɗa da baka la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bauta sai Allah ko muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wanda faɗin wannan mutum ya ɗaure kansa da iya cewa ba abin da zai yi na ibada sai ga Allah shi kaɗai kuma babu wani nau'i na ibada da zai mai shi ibada da zai nemi ladan Allah sai akan abin da manzon Allah ya zo da shi abin da ko manzon Allah ya zo da shi shine Qur'ani shine hadisi shi aka masa wahayinsa banda wannan babu wani wahayi da aka turo manzon Allah da shi kuma babu kuma inda zaka iya samun wani samfuri na ibada to ga sirri cewa sun yarda da abin da aka saukar maka amma tare da haka yuriduna an yata haka suna son su rinka kai hukunci ila tagut zuwa ga tagut lafazin at daga at ne ketare iyaka dan haka at-tagut abin da ke sa mutum ya ketare iyaka shi da ibnu qayyim ke cewa shi at-tagut huwa kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw mutbu'in aw muta shine duk abin da zai sa ka tare iyakar Allah wannan abin bauta masa ake yi kamar gumaka ko biyayya ake masa saboda iliminsa saboda falalansa ko da'a ake masa saboda karfin ikonsa domin matbu' alladhi yutba'u lima ladayhi min al amma muta allazi yuta lima lahu min sultani wal quwwa an gane ku duk abin da ya sa ka ƙetare iyakar Allah ka saba ma Allah wannan abin bauta masa dai kake yi biyayya ce kake masa saboda ilimi da da'a kake masa saboda mulki idan dai ya kawo maka ka'idar da ka tafi akan ta saba wa Allah ce annabi ya ce to ka rike shi a matsayin dagut ka rike shi a matsayin mai dagut da haka duk abin da ake bauta ba Allah ba mutane sun bauta ma tsagut ne sai dai su waɗanda ake bauta ba Allah ba iri biyu ne in ma ya zanto waɗanda ake bautawa ba Allah ba kuma sun amince da bautar to kaga wannan tabbas ya zama tsago. ko waɗanda ake bautawa ba Allah ba amma ba da izinin su ba ba da lamuncewar su ba inda sun gama yi musu haka din ma da sun yake shi kamar masu bautar annabi Isa kamar masu bautar Uzairu kamar masu bautar malaika Jibrilu kamar masu bautar annabawa da waɗansu salihan bayi da ba su dora mutane kan wannan ba to wannan bautar tana zuwa ga dagutu sai dai su waɗannan bayan Allah annabi Isa alaihi salam ko Uzair ko salihan bayi ko mala'iku ba a su da suna tawagi domin ibadar da kai ta zuwa gare su tana karkata ne ta tafi zuwa ga kiɗa saboda mai saboda su ba su amince ba inda da amincewar su ibadar sai ta zanto ta tafi zuwa gare su abinda muke nufi da tafiyar zuwa gare su suna da laifi akan sun yadda sun allantar da kansu sun sanya kansu kishiyoyi gaba, ga Allah subhanahu wa ta'ala amma tun da ba su amince ba shedan ne ya kawata ba haka yanzu shedan ka bauta ta wajen da haka dai har yanzu ana na akan an bauta ta masa yuriduna an mun ila tagut suna son su rinka kai hukunci zuwa ga tagut sai malamai suka ce abinda ake nufi da hukuncin tagut anan duk hukuncin da ba a gina shi akan qala Allahu qala rasulullahi ba ya zama hukuncin ne tagut yayin da duk ka kawo wani abu kace shine alƙali tsakanin ni da kai kan abin da muka yi rigima na addini ni na ce halal kai ka ce haram ni na ce sunna kai ka ce bid'a ni na ce bai dace ba kai ka ce ya dace ni na ce wajibi kai ka ce ba wajibi ba menene zai zama alkali a tsakaninmu alqur'ani da hadisi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli ba na uku in kun yi da'in ja cikin wani abu ko mun girman ko mun kankanta sa farudduhu ila Allah war rasuli kuma sai ki zuwa ga Allah da manzon sa ba a cewa na ce haram ka ce halal ta ce a duba kaza a duba littafin ba nassin qur'ani ba nassin hadisi a ciki ba mai da al'amari zuwa ga Allah ba mai da zuwa ga manzon Allah ba dole ka jawo aya ita ce hujjarka ka jawo hadisi shine hujjarka amma ka ce an faɗa a littafi kaza shafi na kaza ka ɓata kanka lokaci ka ɓata yawon bakinka shi littafi na kaza shafi na kaza da ka faɗa da wata hujja ya dogara shi ma sai mun tambaye shi da ce eh bi dalilin kaulihi ta'ala kaza to sai mu duba mu bidalil kaulihi sallallahu alaihi wa sallama kaza to sai mu duba mu gani amma kawai ka jingina mu zuwa ga littafi shafi na kaza juzu'i na kaza da me ya dogara babu madogara dole kowane littafi shi ma sai ya mu dogara, ina fatan kun fahimta da kyau duk abin da mutane suke jayayya alƙalin shine Allah shine manzon sa kowa ya aje kowa gefe guda Allah da manzon sa ne za su hukunci yuriduna an yatahakamu ila tsaguti amma su suna so su ga hukunci zuwa ga tsaguti kalman yuriduna wani irin fili ne fi'ili mudari fi'ili mudari alam tara ila allazina yaz'umuna kaga allazina ismul mawsul wanda yake ma'arifa ne yuriduna jumla ta biyo bayan sa akwai ka'ida ta nahwu al jumlu ba'da nikirati sifatu wa ba'da al ma'arifi ahwal ma'ana su waɗannan da suke riya sun yi imani da kai da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar kafinka amma halin kasancewar su shine sai suka hukunci zuwa ga tsagut suna faɗin wancan da baki aikin su kuma shine mai ga hukunci zuwa ga tsagut wato kaga jumlan yuriduna hal fi sahibul hal shine allazina yaz'umuna annahum amanu ma unzila ilayka kun fahimta ko la'anna al-jumla ba'da an-nakirati sifatu wa ba'da al-ma'arifi ahwal wa qad umiru an yakfuru bihi hakika an yi umarni kan su kafirce madagut su bijire madagut ba a yadda ba su kai hukunci gare shi amma sai suka ki kafirce masa suka ki bijire masa sai suka kai hukunci zuwa gare shi wajen kai hukunci zuwa gare shi akwai yin imani da shi wanda yin imani da shi rusa yin imani da Allah ne kuma faman yakfur bi taguti ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها والله سميع عليم dole sai mutum ya kafa cewa dagutu sannan imani da Allah ya daidai da mutum zai imani da dagut ya warware imanin sa da Allah da haka sai Allah ya ce yazumuna domin yayin da suka kai hukunci zuwa ga abinda ba Allah ba ba manzon Allah ba ya zanto imanin da suke faɗa da awa ne wadda awi malam ma lam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyau da ba sai ba da awa ne ba sai a aikata su gaskata imani da Allah da sun yi sabani sai a ce to mai Allah ce da sun yi sabani sai a ce to mai manzon Allah ce yanzu ya tabbata yadda suka kwalla a zuci suka faɗa a baki cewa su mamane ne gashi aikin suna gaskata su amma sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah a zuci amma da an zo hukunci an ce ga hadisi sai mu ba mu da hadisi ga abin da ke cikin littafi kaza ga ayar qur'ani sai kafin mai littafi kaza ilimi aya kace ga hadisi kace sai a ce kafi mai littafi kaza ilimi to shi mai littafi kaza din ya aka yake da ilimi in bai kafa hujja da aya bai kafa hujja ba ilimin da duk ba hujja bace ba madogara bane zuwa Qur'ani da hadisi ba kiran shi da sunan ilimi a babin shari'a aya ne ta kawai hauragiya ce yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. shaytan yana son ya da su bata manisanci ibn kasir yace wal ayatu zammatun liman adala an al kitabi was sunna wannan aya tana nuna zargi ga wanda ya kawar da kai ga barin qur'ani ya bar hadisi wa tahakama ila ma siwahuma ya kai hukunci zuwa ga ba abinda qur'ani ba ba abinda kuma hadisi bane ba min al batili na abinda yake rusasshen magana wa huwa al murad bi tagut wannan shi ake nufi da sunan tagut abinda duk kai masa hukunci kun gane ko wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida shaytan ya sa rai a cikin su cewa yana son ya fitar da su bata mabayyana zuwa karshen ayoyin da aka an gane ko to dan saboda haka wannan aya tana nuna zargi kwarai da gaske ga waɗanda suke kai hukunci zuwa ga wani Allah wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda babin da muka karanta baya ayoyi ko abin da ke cikin sa na dalilai da maganganun malamai na nuna zargi ga dukkan wanda ya rike wani abun bi ba manzon Allah ba nan gurin kuma dukkan wanda ya rike wata magana wadda ba qur'ani ba hadisi ba don maganar malamin za ka fi hujja da ita to in yana da madogara da qur'ani da hadisi magana sa ta zanto madogara sa'ilin nan ba maganar sa ce madogara ba Allah da manzon sa sune ne madogara amma idan ba ya da hujja qur'ani da hadisi to wannan bai zama madogara ba an gane ko ayar gaba da take hadin su wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya yanke hukunci ku zo ga Qur'ani ku zo ga hadisi dan ya zama alƙalin mu Allah ce ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai ka ga munafikai yasudduna anka suna kawar da kai su kyale ka sududan iyakacin kawar da kai kaga ma Allah ya sa musu suna munafikai wato masu imanin baka kenan duk wanda aka ce zo ga qur'ani zo ga hadisi yake yarda yanzu wannan ayar ta hauka sake وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أصابتهم يا يا حال زي كفن تي إذا أصابتهم مصيبة إذا مت مصيبة تدركاكوس بما قدمت أيديهم سبب أبين دسوا قباتر دكم saboda abin da hannayen su gabatar na sabo abin nufi saboda abin da suka aiwatar wa kansu sabanin hukuncin Allah sabanin hukuncin manzon Allah yaya halin su zai kasance sun ka ya na billah a lokacin sun ga sun garzayo wurinka suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa abin da sa mu kai hukunci wurin wane kishiyar fadin Allah kishiyar fadin manzon Allah mu ihsani muka nufi a cikin zuciyar mu mu nufin mummunan niyya ba wa tawfiqan dace muke nema ba so muke mu saba ba kuma irin neman dace ne kaje ka fadawa abin da kishiyar Allah na manzon sa ya zaka ka dace bayan ka bi kishiyar Qur'ani ka bi kishiyar hadisi ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim irin waɗannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na munafici na rashin imani na rashin sakankancewa da gaskiyar ƙur'ani ko hadisi inda sun sakankance Qur'ani da hadisi suna tafarkin shiga aljanna dan Allah za su kyale su da haka fa a'ridu an kawar da kai kyale su wa idhum kai dai musu wa'azi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliga fada musu magana da ta shafe su magana mai isarwa haka Allah mai isarwa kai musu wa'azi da jan kunne dan su dawo kan turba dan abin da suke ba turba bane wa qawlihi ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu da kuma faɗar Allah ta'ala wa lahum idan an ce da su la tufsidu fil ardi kar ku yi fasadi a cikin kasa qalu sai ka ji sun ce inna ma nahnu muslihun ai mu muna neman gyara ne ba fasadi muke ba wannan aya tana cikin jerin ayoyin suratul baqara wanda suke magana akan munafikai tun daga farkon fadin Allah ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir gashi da baki sun faɗa sun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe sai Allah ta me wa ma hum bimu'minin su ba mummune bane ba yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun suna son su yaudare ubangiji ne su tsammanin su imanin baka ba tare da aikin gabbai ba shi Allah zai bada aljanna akai wallazina amanu kuma suna so su yi darsarin mummune da sun ce amanna ku yadda ko da sun saba qur'ani sun saba hadisi sai kyalle su su mummune zai yi wa ma una illa anfusahum wa ma yash'urun ko wa ma yuqaduna illa anfusahum wa ma yash'urun ba wanda suke yaudara sai nan su amma su ba su sani ba sai ku dawo bihin maradun fa zadahum Allah marada cikin zukatan su akwai cuta abinda ake nufi da cuta munafunci akwai furfuki na munafunci dama munafunci shine imanin baka wanda bai shiga cikin zuciya ba ballantana bai ku aiwatar da shi a aikace fa zadahum Allah marada sai kuma Allah ya ƙara musu wata cutar a cikin zukatansu domin abin da zai faru in sun wa gaskiya da gangan sakamakon kauce mata in wata gaskiya ta sake zuwa kuma ko sun so su yi imani sai Allah ya kautar da su balan ma zagu azagha Allahu qulubahum walahum azabun أليم azabun أليم bima kanu يكذبون ko يكذبون suna da azaba mai radadi saboda abin da suka kasance suna yi na ƙaryata abin da aka saukar musu ko abin da suke yi na ƙarya shine da'awar imani bayan ko gabai ba sa gaskata su wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan an ce da su kar ku yi barna cikin kasa kalu inna ma nahnu muslimun dan ne dangantakar wannan aya da wannan babu kaga dai babin yana magana akan me waɗanda suke bin wata magana kishiyar qur'ani kishiyar hadisi sai aka kawo wannan aya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma idan an ce kar ku yi barna cikin kasa sai sai gara muke so to menene dangantakar wannan aya da abin da muke magana akai abul aliya arna ya ɗaya da cikin manyan tabi'ai yake ya'ani la ta'asaw fil ardi abinda ake nufi idan an ce da su kar ku yi sako cikin kasa لأن لأن yake cewa لأن من أسى الله في الأرض domin duk wanda ya sako a ban kasa aw amara bi ma'siyatillah ko yayi umarni da sabawa Allah faqad afsada fil ardi to wannan yayi fasadi cikin kasa wato kenan fadin al fasad fil ya shafi hatta bin wata magana da ba ta da dalilin na Qur'ani ko na hadisi yana cikin me al fasad fil ardi to idan ka ce da su kar ku bi wata magana kishiyar qur'ani kishiyar hadisi sai ce muna son gyara dan muna bin malam wani ne muna girmama shi muna ganin kimar sa muna ganin darajar malamai ba ka ganin darajar qur'ani ba ka ganin darajar hadisi kuna ganin darajar malamai duk wanda yake magana maganar wani malami da ba ta dalili da qur'ani da hadisi abin da yake da'awa gyara mu dai a kasan nan ga abin da aka saba ji saboda shekara hamsin dan me za ku kawo wata sabuwar fatawa yanzu kaga shi kokarin da yake so gyara wannan shi da zai ta zuciya amma aikin nasa kuma sai zaume barna dan a lokacin yana so a ji wani ne a kyale manzon Allah akwai barna da tafi wannan zama barna a duniya yana so a bi wata magana a kyale Qur'ani a kyale hadisi akwai barna da tafi wannan zama barna abin da yake ne da a zuci daban abin da yake aiwatarwa kuma sunan sunansa barna to idan an ce la tufsidu fil ardi kar ku fasadi cikin kasa yaya kuke so ku tara wani malami magoya baya ba ku so ku tara manzo Allah magoya baya ayya inda kace abu maganar wani a girmama ki? ai mun mana girmama maganar malamai da haka dai tunda malamu ba su aiki da wannan hadisi ba yanzu ka tsoro malamin ba kansa ka ce bai aiki da hadisi ba malamin na ta ba ka tuhumi shi da ba kila ya ga wannan hadisin bai aiki da shi ba kaka ka tsoro shi gar ma kace bai gani ba yana da uzurin bai gani ba amma ya gani bai aiki da shi ba yanzu ka tsoro shi cewa ya saba manzon Allah yana ji na gani ya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ka jefa shi karkashin wannan aya saboda haka ya kamata a yi hattar wa qawlihi da fadin Allah ta'ala afa hukumal jahiliyyati yabghun wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha da fadin Allah ta'ala wala tufsidu fil ardi kar ku yi barna a cikin kasa ba'da islahiha bayan gyaranta me yake nufi da kar ku yi barna a cikin kasa bayan gyaran ta Allah ya gyara kasa ta hanyar saukar da alqur'ani da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka qur'ani da hadisi gyara suka kawo a ban kasa to bin qur'ani da bin hadisi sai zanto wanzuwa ne akan gyara kira zuwa ga qur'ani zuwa ga hadisi kamar wanzar da mutane ne akan me gyara wanzar da gyara ne ci gaba da dorewa a sararin duniya da kai kiran mutane zuwa ga kishiyar qur'ani zuwa ga kishiyar hadisi sai zanto menene kokarin kawo barna ne bayan me bayan gyara shine ma'anar wala tufsidu fil ardi ba'd islah qala abubakar ibn ayyash abubakar ibn ayyash shine ake wa tafi da shi uba malamin hadisi ne ko malamin qira'a yana ɗaya daga cikin marwaita daga asim ibn abun da juzul kufi wa bil kufatil gharra'i minhum salasatu azau fa qad za'at jazan wa kula. fa amma abubakar fa asim ismuhu wa shu'bat rawihi al mubarriz afdala wa dhaka ibn ayyash abubakar ar-ridha wa hafs wa bil itikani kana mufaddala shu'ba shine abubakar ibn ayyash yana cikin marwaita hadisi gagga sannan cikin malamai na kira abubakar ibn ayyad ɗaya daga cikin tabi'ai kenan yace inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ahli al-ard yace Allah ya turo da manzon Allah sallallahu da abincin Allah tabbata gare shi zuwa ga ma'abu zuwa ga mutanen da ke sararin duniya wa hum fi fasadin a lokacin suna cikin barna ba gyara wa fa aslahahum Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi sallam sai Allah ya gyara rayuwar mutane ta hanyar turo manzon Allah sallallahu alaihi sallam. yace fa man idda'a ila khilafi ma ja'a bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda yayi da'awa zuwa ga kishiyar abinda manzon Allah ya zo da shi fa huwa min al-mufsidin fil ard ina cikin a ba duk yan bid'a ne a bankasa wallahi ba abin dariya bane ba dan bid'a kishiyar annabi ne yana so a tara wani malami magoya baya a kyale annabi zai ce a zo a bishe wa ne a tsarikar malam wa ne malam wa ne malam wa ne kai idan kace a kyale kowane tiji a kyale kowane wali a zo a bi maganar manzon Allah ya ya zama kishiyar kai sai ce maki waliyai to kai kuma sai ka ce masa me maki annabi kai cewa kai a zo a bi maganar annabi sai ya ce ka ki waliyai tunda ka ce kar a maganar su to shi da zo ce a bi maganar waliyai a kyale hadisi fa makin wa ya zama makin manzo Allah makin manzo Allah zai shiga aljanna ne da dai wallahi makin manzo Allah ba zai shiga aljanna ba wallahi tallahi makin manzo Allah ba zai shiga aljanna ba ba yanda za a yi ka zanto ka shiga aljanna sai ka zanto masoyin manzon Allah san manzon Allah kuma ba da baki ba kadai a'a ya tabbata a zuciyarka kuma ka faɗa da baki kowa ya ji sannan a aiki ka aiwatar dan ba zai yi ba kai da da'awar san shi kana sabawa maganarsa law kana hubbuka sadiqan la ta'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake masa gaske ne da kai masa da'a domin masoyi yana biyayya ga masoyinsa to ya zaka saba masa kuma kana da awar kanshi ba zai taɓa yiwa ba kana son jiki ne suka bi maganganun sa kai koyi da shi cikin al'amuran amma ka ce wannan hadisin manzo Allah na kyale shi gefe guda mu ba mu aiki da shi mu dan maza ba kaza ba mu aiki da hadisi da Wasu irin ba ba ce wannan yace dukkan wanda yayi da awa zuwa ga kishiyar abin da manzon Allah zo da shi to fa huwa min al-mufsidin fil ardi yana cikin mabannata a banka muna kafa magana da maganganun malaman da suka wuce shekara dubu baya dubu da ɗari biyu dubu da ɗari uku wa qawlihi da fadin manzon da fadin Allah ta'ala afa hukumul jahiliyyati yabghun shin yanzu hukuncin jahiliyya suke nema shin hukuncin jahiliyya shi suke nema su bi menene hukuncin jahiliya hukuncin jahiliya shine san rai zaɓi san ka wanda ba da wahayi yake dogara ba wanda yana ganin kaza ya dace sai yayi wanda ma yana ganin kaza ya dace sai yayi to wannan shine mai hukuncin jahiliya ba bambanci shin an yi shi kafin turo qur'ani ko an yi shi bayan zon qur'ani ko da bayan zon qur'ani ne kai aiki da ina gani kaza ya dace har kawai baka da madogarar cikin qur'ani da hadisi ya zo ne jahiliya da haka sai ya kutubi ke cewa ita jahiliya kar ka dauka wani zamani ne wanda ake kididdige shi da shekaru wanda ya wuce da ko ba zai sake zuwa ba yace jahiliya tsari ne wanda mutane ke bi kishiyar qur'ani kishiyar hadisi akwai shi a jiya akwai shi a yau kuma a iya samun su gobe da jibi dukkan wanda yake kan wani hukunci wanda ba qur'ani ba hadisi ba to yana hukunci zuwa ga hukuncin jahiliya kenan dukkan wanda yake kira zuwa ga ai da'a ga wani manzon Allah zuwa ga wani manzon Allah to yana kira zuwa ga abu hukuncin jahiliya a kyalewa Allah ya ce afa hukumul ya bugun shin yanzu hukuncin jahiliya shine za su rinka nema a kawo musu wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun wane ne ya Allah kyakkyawan hukunci akwai wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci ba wanda ya fi Allah kyakkyawan hukunci liqaumin yuqinun amma wannan yana tabbata ne ga mutanen da suke da yaqini game da gaskiyar qur'ani game da gaskiyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya da yaqini akan wannan baya iya gane cewa hukuncin Allah din nan shine mafi dacewa da mutane ko hukuncin manzon Allah shine mafi dacewa ga mutane ga abin da ibn kasir yake karkashin wannan aya yace yinkiru ta'ala alaman karada an hukumillahi ta'ala ubangiji ta'ala yana inkari kan dukkan wanda ya bore ya tawaye ya bar hukuncinsa almustamil ala kulli khairin wanda hukuncin Allah shine ya kunshi kowane irin alkhairi annahi an kulli sharrin shine yake hane gabarin kowane irin sharri wa adala ila ma siwa min al-ara'i ya karkata zuwa ga abinda ba hukuncin Allah din ba na ra'ayoyi wal ahwa'i da soye-soyen zukata wal istilahati da waɗansu istilahat abin da ake nufi da mustala shine dukkan wata kalma da mutane suka yi tarayya suka bata wata ma'ana wanda suke magana da ita a tsakaninsu kamar yanzu kaga fuka suna da istilahat to amma za ta samu islahat ɗin suna kokarin dangana su zuwa ga qur'ani ko hadisi sufaye suna da islahat idan sun ce kaza suna nufin kaza suna nufin kaza to ka'ida kowanne mustalah da za a sanya shi ya kamata kai ya wajaba ya zanto yana da madogara qur'ani da hadisi in ba da madogara to sai a rufe shi gefe to su sai suka bi islahat da suke allati har rijal waɗanda waɗansu mazaje suka sanya masa su suka sanya musu su bila mustanadin min Allah ba tare da samun madogara daga shari'ar Allah ba kama kana ahlul jahiliyyati yahkumuna bihi kamar yadda mutanen jahiliyya suka kasance suna hukunci da ire-iren wannan min al-jahalati na jahilcin su wa dalalat da dangin fata kama yahkumu bihi tatar kamar irin abin da at suke hukunci da shi waɗansu mutane ne da suka fallo daga kasashen gabar masu nisan gaske a cikin karni na bakwai zuwa na takwas wato karnin su ibn taymiya karni na bakwai kenan karnin su karni na bakwai kenan zuwa na takwas su ta su ne suka sabbaba rushewar daular musulunci a bagdad irin abin da suke hukunci da shi shi ma dina cikin hukuncin jahiliya ya siyasati wanda wani tsari ne na gudanar da mutane al-ma'kuzati an Jinkis Khan wanda suka karbo daga wajen babban sarkin su mai suna Jinkis Khan allazi wada'a lahum al wanda ya samu wani daftarin tsarin mulki mai suna Yasik wa huwa ibaratun an kitabi ahkamin wanda shi ya din nan wani littafi ne da ya kunshi hukunce hukunce ta duk tabasaha min shara'i shatta wanda ya ciro su daga shari'o'i daban-daban min al-yahudiyya wan nasraniyya wal islamiyya ya dauko wani abu na yahudanci wani abu na kirista wani abu na musulunci sai ya hada yayin littafin tsarin mulki guda daya constitution guda daya وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه a ciki kuma akwai hukunce hukunce da dama wanda kawai molanka ne nashi san zuciya ne irin nashi ya kawo sa fasarar fi banihi shar'an sai ya mayar da wannan littafin ya zanto wata shari'a a barbe cikin ƴaƴansa yukaddimunahu ala al-hukm bil kitabi was sunnah suna gabatar da wannan akan littafi akan hadisi akan qur'ani da hadisi fa man fa'ala zalika ibn kathir sai duk wanda yayi irin wannan aiki ne irin aiki jinkirta yayi kawo waɗansu hukunce hukunce wanda ba na Allah ba ba na manzon Allah ba ko da ka tsafuro na Allah ka hada da naka a ciki sauran dai akwai son zuciyarka ka zo ka tafi ɗato balantana son zuciya tsatsa yace dukkan wanda ya aikata wannan fa huwa kafirun yajibu qitalu ibn kasir yace ya kafarta ya zama wajibi a yaƙe shi hatta yarda ila hukumin Allah wa rasulihi har ya dawo zuwa ga hukuncin Allah da manzansa fa la yuhkamu bi siyahu fi qalilin wala kathir ba za a hukunci da abinda ba wannan ba dan ko mai ba karkashin wannan aya kenan sai ce wa man ahsanu min Allah hukman liqawmin yuqinun shin akwai wanda yake mafi kyawun hukunci wanda ba Allah ba sama da Allah le kam yi tsaro ga mutanen da suke da yake saboda haka abin da yake wajibi abin bi shine qur'ani shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun malamai don ana kwatanta su ne da qur'ani da hadisi abin da dace da qur'ani da hadisi abi bi wanda ya dace wanda kuma ya saba to sai a kyalewa mai shi kayansa kamar yadda muka ta faɗa muna tawa malamin da yake mujtahidi in dai ya kai matsayin mujtahidi kaga yana kokarin kafa hujja ne da qur'ani da hadisi to in ko ya kai matsayin mujtahidi duk sa ya kai matsayin mujtahidi bai wuce kuma ya kuskure ba da haka sai manzon Allah yace shi mujtahidi idan ya ijtihadi ya dace da dai-dai yana da lada biyu idan ya kuskure fa yana da lada daya wanda yana mujtahidi yana iya yin kuskure to kaga abin da ya dace da daidai sai a masa biyayya akai an bi qur'ani an bi hadisi ne abin da ya dace abin da kuma bai dace da daidai ba ya kuskure fa sai a kyale masa shi yana da mafita a wajen Allah tunda ba da niyya bai fada cikin kuskure daidai yana ma amma sai kauce mata ba da niyya ba a matsayinsa na mutumin da ba masumi ba ba kararre ba bai kai matsayin annabi ba wahayi ba ya zo masa kaga zai iya kuskure yana da hanzari wajen Allah amma kai baka da hanzari na cewa bari in bi shi duk da na san kuskure yake duk da na san ya saba hadisi kila ya san hadisin ya saba wallahi da ya san hadisin ba zai saba masa ba mujtahidi da zai san hadisi kuma hadisin ya inganta wurin sa sannan ya kyale shi ba zai yi ba haka kawai ya kyale shi to abin zama baya da sifa ta zama ta samu ijtihadi kenan inda zai iya watsi da hadisi domin shi mujtahidi kar ka dauka wai tsayawa yake yi tunani a gida yake kasage sai tuno sai ce to kaza ya wata a jima sai sake yin kasage sai ce to kaza kuma bid'a ne kaza sunna ne ba haka bane ba baya zama mujtahidi sai in yana da makamaki na Qur'ani da hadisi idan ka tambaye shi kan mas'ala kaza sai ya hararo ayoyin alqur'ani dama ya haddace su duka ko ko mafi rinjayen ko Allah kalli ya haddace ayoyin da suka shafi hukuncin sai ya hararo hadisan da ke cikin taskarsa ta hadisi wani ma ya ce ba na lokaci je in yi bincike sati daya sati biyu kwata daya duk ya tada dalilai gwargwadon abin da ya bayyana gare shi na dalilai sai ba da fatawa da shi shine me mujtahidi kenan ya san inda zai je nemo dalilin ya binciko ya binciko ya hada ya duk ka'ida kaza ba san zuciya ciki ka'ida yake bi ta ilimi yana da qur'ani da ba wai kawai tunani ke bi faɗa dan yanzu ijtihadi ya zama kawai wani tunani da yayi da yayi tunani sai ya yi ijtihadi haka samari kan titi kowa mu ta hidi ya ya ijtihadi ya baki hanzari <laughs> ijtihadi ya zama a kenan wa na abdullahi bin umara wato kaga duk wanda ya ya yi kuskure yana da lada guda daya ya dace da daidai yana da lada guda biyu to in yayi daidai sai a biki in ya yi kuskure kuma sai a roka masa gafara Allah ya yafe masa ba a masa rashin kunya ba a cewa wani ya yi kuskure ya idan mutum ya yi kuskure ba ya zama abin aibi amma mutum gashi kuskure ne ya bi shi da gangan ne ke zama abin aibi amma mutumin da ya kuskure har ya mutu bai gane kuskure yake wannan ba abin aibi bane ba ba za ka aibata masa ba kan wannan wa ana abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih قال النووي حديث صحيح رويناه في bi الحجة بإسناد صحيح hadisi an أنكر daga Abdullahi dan Umar. shine Abdullahi dan Umar Umar kuma dan Khattab ya musulunta tun yana yaro karami ya yi hijira tare da mahaifinsa lokacin ba bai balaga ba lokacin da za a je yakin Uhud yana yaro karami ya dauko takobi annabi ce ku koma gida ku yara ne shi da ire sa sai da shekara ta zagayo za a je gazotul khandak ya kai shekara sha biyar annabi ce to a tafi da shi dan shekara sha biyar ya zama balidi ita ce farkon yakin farkon yakin da abdullahi dan umar ya fara halarta ta mahaifiyarsa daya da hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafsa bint umar mahaifiyarta sai ce Zainab bintu Mas'ud yar uwar Usman ibn Mas'ud al dumahi an gane ko sahabi ne mai matukar falala Abu Ishaq Subai yake cewa naga Abdullahi dan Umar ra'aytu ibn Umar Adama jasiman izaruhu ila nisfi saqayni yatuf yace naga Abdullahi dan Umar Adam abin nan launin jikinsa ba fari bane bakal wato launin da yake karkata zuwa ga kamar launin kofi ko larabawan da za ka haka launin kashi yace jasiman mutum ne mai girman in ji abu sa haka su bai yace ra'aituhu izaruhu ila nisfi saqaini yace na ga tufafinsa zuwa rabin gauri sunna ahli sunna wal jamaa <laughs> ya tufu yana dawa ka dakin ba yace anan na ga tufafinsa rabin gauri wata rana yana tafiya ki Abdullahi dan Umar kenan a cikin daji sai ga wani makiyayi sai ya kira wuce yace ba an Allah yana son a sayar mun tinkiya guda daya sai ce ai ba ta bace ba ni bawa ne uban gida na turo ni kiwo sai ka sayar mun bana sai ka sai ka sai kula ta tinye ta sai ce to idan na je na ce kula ta tinye ta gaskata ne to Allah fa ya nuna sama yace Allah fa <laughs> makiyayi a daji sai wanda magana ta burge Abdullahi da Umar sai ya binciko waye uban gidansa sai je ya sayi bawa ya sai tumakin gaba daya ya yantar da bawan kuma ya bashi tumakin <laughs> tauhidi Abdullahi dan Umar ce anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi dayan ku baya zama mai cikakken imani har sai abin da yake so ya zanto mai bayayya da abin da nazo da shi imam an-nawawi yace hadithun sahihun ruwaynahu fi kitab al-hujjati wannan hadisi ne ingantacce an ruwaito mana shi cikin kitab al-hujja bi isnadin sahihin kaza kana haka yayi da awaki nawa. amma hadisin da'ifi ne kamar yadda ibn rajab al-hanbali ya tabbatar cikin jami'ul ulum wal hikam kamar yadda kuma shaykh nasiruddin albani ya tabbatar hadisi ne da'ifi amma ma'anar hadisin cewa ba inda za a ka mai imani sai abin da kake so yayi biyayya ga abin da manzon Allah zo da shi wannan ayoyi na Qur'ani sun tabbatar da haka duk abin da zaka so to ya zanto abin da manzon Allah ya yarda ka so shi duk abin da kake so kuma me yayi biyayya ga abin da annabi ya zo da shi ma'ana inda zaka so abu sai zanto kishiyar abin da manzon Allah yake so ne sai mu kyale wannan abu da hakura da san zuciyarka ka gaba ne ba ga abin da manzon Allah ya zo da shi wa qala sha'bi imamu sha'bi ya fada fina amir ibn sharafil ibn abd zikibar al-imam al-allama alhamadani sun mace abi yana cikin manyan tabi'ai ya mutu shekara ta ɗari ɗaya da hudu bayan hijira imamu sha'abi yace kana baina rajulin min almunafiqin wa rajulin min alyahudi khusumatun akwai wata husuma da ta taso tsakanin wani mutum cikin munafikai da wani mutum bai yahudi kaga munafikai masu da'awar imani kenan da wani bai yahudi ba qala alyahudi sai wannan bai yahudi yace na tahakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu je wurin annabi yanke mana hukunci arafa annahu la ya'khudhu rishwa shi wannan bai huda ya annabi baya karbar rashawa wato cin hanci wa qala al munafiq amma sai wannan munafiki yace na mu ila al yahudi mu je wurin wani bai huda yanke mana hukunci ila ilmihi annahum ya'khudhuna rishwa dai shi ya san wannan yahudawa suna karban cin hanci yaje ba da cin hanci a bashi gaskiya ke fattafaqa an ya'tiya kahinan fi juhaina da ba yahudan nan da wannan munafikin sai suka yi ittifaki bakin su ya hadu kan cewa su kai karan wajen wani boka a cikin kabilar juhaina fa ma ilaihi su je su kai hukunci gare shi su je wurin su kai hukunci fa nazalat sai wannan aya ta sauka alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka zuwa karshe aya tun da makaranta ta farkon babu wannan riwaya an gane ko ibnu jarir sabari ya rawaito ta amma riwaya ce mursala hadisi na da'ifi dan ka ji malaman tafsiri suna yawan faɗin sa da'ifi ne wakila a wani kaulin aka ce nazalat fi rajulain ikhtasama wannan aya ta sauka ne dangane da waɗansu mutane guda biyu da suka yi husuma da juna fa qala ahaduhuma tarafa'u ila an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dayan su yace mu kai ƙara wajen manzon Allah wa qala al-akhar sai dayan yace ila ka ibn al-ashraf a a mu je wurin ka a al-ashraf yanke mana hukunci thumma tarafa'a ila umar daga karshe sai suka kai ƙara wajen umar dan khattab fa zukira lahu fa zakara lahu al-qissa ɗaya daga cikin su yace ga yanda muka yi ɗayan mu ya ce akai wurin annabi wani kuma ya ce akai wajen ka'ab bin al-ashraf wanda bai hude ne fa qala lil ladzi lam yarda bi rasulillah sai Umar dan Khattab ya kalli tayan wanda ya yarda akai hukunci wajen manzon Allah yace da shi a kazalika yace haka ne an ce a wajen manzon Allah kake yadda kake a wajen ka'ab bin al-ashraf qala na'am yace eh haka ne fa darabahu bi sayfi fa qatalahu sai Umar ya zara ta kobe fille masa kai ya kashe shi wannan kisar ma malamai suna kawo a cikin kitabut tafsir amma riwayar gaba daya mu'allaka ce Imam al-Wahidi ya rawaito a cikin asbabun nuzul da kuma al a cikin littafin sa na tafsiri hadisi ne mawdu'i kun gama kabbara kuma hadisin mawdu'i ne kenan ko kun zan yi kabbara kenan umar ya tafi shi kunyi kabbara to hadisin kun mawdu'i hadisi ne mawdu'i abin da yake sahihi a wannan babi kun gane ko ma akhrajahu sabarani wa ghayruhu abinda imamu sabarani ya ruwaito da wani sa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace kana abu burdatal aslami abu burdatal al-aslami ya kasance kahinan boka ne shi ya qadi bainal yahudi shi ke zartarwa da yahudawa hukunci idan wani abu ya faru tsakanin su fi ma yatanafaruna ilaihi cikin duk abin da suka kai kara zuwa gare shi fa tanafara ilaihi an-nasu minal muslimina sai waɗansu musulmai wata rigima ta faru tsakanin su da juna su musulman sai su ma suka je wurin Abu Bakar al-Aslami wanda yahudawa suke kai hukunci wajen sa din yanke musu hukunci fa anzalallahu ta'ala alam tara ila allazina yaz'umuna sai Allah ya saukar da wannan aya wannan shine riwaya ingantacciya amma wadancan ruwayo guda biyu da muka karanta duk da ifai ne wato kun ga babu tafsiri kenan sai mun ba hankali ko domin galibin asbabun nuzul dai riwaya ce ita kuma riwaya khadi'a li qawaid li qawaid al qabul aw ar-rad allati wadaha ulama al-jarh wa ta'dil aw ulama al-hadith bi sifatin amma wato ita riwaya gaba ɗayan ta za a tsora ta akan sikilin karɓar riwaya ko rikin karɓa wanda malaman hadisi suka sanya ka'idoji dan gane ingantacciya ko wanda ba ingantacciya ba kaga sun zama ana faɗa mutum guda biyu sun yi rigima an je wurin annabi wani aka yi hukunci wani ce bai daba je wajen bai hude aka je wajen bai hude kuma daga sai sai aka je wajen Umar sai Umar sai tsaye na zuwa ya ɗauka takobi bai kulle mata kai kaga hadisi ne mawdu'i amma an sha faɗa a wajen wa'azi saboda haka kullum sai mutum na karatu zai iya gano kuskurensa an gane ko sanadiyar saukar wannan aya alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika zuwa karshen ta musulmai ne suka yi yunkurin su kai hukunci zuwa ga wato Abu Burdatul Aslami wanda boka ne za su je dan ya raba musu musu tsakani ba wai dan sun bijire ma annabin ba amma suna da karancin tauhidi ganin su kalmar la ilaha illallah in ka faɗa dan ka je wajen boka ba komai ko dan ka san hukunci wurin wani ba komai ko dan ka aiki da shari'a da ba ta Allah ba duk ba komai haka suke tsammani suna tafiya wajen kai kara sai Allah ya sakara da annabi wannan ayar alam kadal ladina sai aka faɗe su da siffar su ba faɗi sunayen su ba kaga sai suka gane kuskuren su sai suka dai kun gane wannan saboda akwai kasancewar su ba ma'asumai ba an rika samun kurakure a wurin wadansu daga cikin su Ya abin da ba daidai ba sai aya ta sauka ta gyara ba haka bane ba sai aya ta sauka ta gyara mu dan ya zama mana kamili shari'a ta zama kamilalliya a wurin mu da zamu zo na gaba bihi masail a cikin wannan babu akwai mas'aloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayatin nisa'i tafsirin ayan nan da ke cikin suratul nisa'i alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma fiha min al-i'anati ala fahmi at-tagut da irin abin da ke cikin ayar wanda zai taimaka wajen fahimtar menene tagut kaga ayar ta nuna mana ashe duk wanda kake wa hukunci wanda ba Allah ba manzo Allah ba karke shi a matsayin mai karke shi a matsayin tagut ya rage ne in ya yarda da hukuncin to shi ma ya ansa sunan tagut in bai yarda da hukuncin ba to a lokacin nan shedan ka bauta har yanzu dai ka bauta da tagut tunda shedan ne ya kawata ma wannan aiki الثانية مسألة تبيو تفسير آية البقرة من فهم تفسير آية عندك تكون سورة البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أشي زي إيه شكا تكون فساد في الأرض شيني hukunci da kishiyar Qur'ani kishiyar hadisi rukun wata magana wadda bata da madogara da Qur'ani ko hadisi a shari'ance duk wanda ya zo mai al-fasad fil haka dukkan ayyukan sabo suna cikin mai al-fasad fil ard da ka ce kar ku fasadi cikin kasa sun ce gyara muke su as-salisatu mas'ala ta uku tafsiru ayatul a'rafi mun fahimci tafsirin ayan nan da ke cikin suratul ara wala tufsidu fil ardi ba'da islahi kar ku yi barna cikin kasa bayan gyara ta a ce yana daga cikin barna cikin kasa bayan gyara ta shine kiran mutane zuwa ga shari'a wadda ba manzon Allah zo da ita ba wa mutane wani samfuri na ibada ko na zikiri ko na addu'a ba yadda manzon Allah ya ce ayi ba wannan ya zo mai al-fasad fil ardi dan Allah ya gyara kasa ta hanyar turo annabi da saukar da alqur'ani yayin da duk kace ayi aiki da الرابعة مسألة تهدو تفسير أفحكم الجاهلية يبغون تفسير فدن الله تعالى أفحكم الجاهلية من فهمتم إيه كنت جاهلية ده كنت دي سابع أنا الله دنا مزنسا الخامسة مسألة تبير ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى أبين إمام الشعبي يفدا دنجل دا سبب سوكر آية تفرقوا ألم تر إلى الذين يزعمون وأن من تي وأن الرواية ضعيفة ko السادسة matsala ta shida tafsirul imani as-sadiq wal kadhib mun gane fasarar imanin gaske da imanin ƙarya imanin gaske shine mai wannan imanin baya da alƙali sai Allah sai manzansa abun nufi in sun yi da'in ja da wani cikin lamarin addini kan halatti ko haramci ba abin da zai kafa hujja da shi ba abin da zai je dangi nemo dalili sai cikin Qur'ani sai cikin hadisi wannan mai imanin gaske kenan amma mai imanin ƙarya shi baya so ma a je wajen qur'ani ko hadisi dan ya san qur'ani da hadisi ba za su goyi bayan san zuciyarsa ba so yake a je wajen wata magana da ba qur'ani ba hadisi ba السابعة مسألة بقي قصة عمر مع المنافق قصة عمر بن الخطاب تارد منافقي من وانا حديثي موضوعي ne الإمام الواجدي يرويته أتكين أسباب النزول ya goge سنة دي farko. Aka سنة دي فرقو أكا إمام الشاعة cikin كل تافة تفسير الثامنة مسألة تفضل ذلك فهمت تكون بابي كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كسن كور إيماني بايا زما ياتك غوني هارسي أبن دمتن يقول لي أزوتي كويكي سو يا إبيا أبن دمتن الله صلى الله عليه وسلم يزوبش wannan shine karshen wannan babi kuma ina ganin sai mu dakata nan babi na gaba yana magana akan wanda ya musun wani suna cikin sunayen Allah ko sifa cikin sifofinsa wannan yana da matukar muhimmanci domin wani bangare ne na tauhidul asma'i was sifat insha Allah mako na sama za mu shiga cikin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ni ya dauki lauya domin ya kare shi idan wata matsala ta taso masa ya halatta matukar haƙƙin ka aka danne kake nemo wa kanka hakki ka dauki lawyer dan ya kare ka wannan kana son a tabbatar da gaskiya ne amma in kai ne za ka cuci wani ka dauko lawyer dan ya kare ka dama abin da kai barna ne kuma yanzu kuma ka kara wata barna shine ta hanyar dauko lawyer an gane ko to ku taba abin da ta dauke amma in haƙƙin wani ne kake so ka zalunce shi ka dauki lawyer kai ma ka san kai laifi a wannan al'umma wannan al'ummar ba ta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce ba to bai halatta ba ta yake da constitution sai dai Qur'ani da hadisi wannan yace darasin da aka yi lahadi da ta wuce liman ya yi rafkanuwa bayan an zo sallar isha'i kenan bai zama ba sai da ya miƙe aka tsatar da shi ya dawo ya zauna kuma sannan daga baya aka yi sujuda an yi sujuda sahawi sujuda sahawi ita ce ko kabli ko ba an gane ku duk sunan da sahwi ya hada shi ko mun yi kari da dadi da nan take saboda haka muna da dama mai sujudu baki kuma kai ko me kaga dama cikin kabli ko baji zabi ne aka baka idan kai kabli tayi idan kai badi tayi kai kabli wurin baji kai baji wajen kabli duk hadisi ya goyi bayan ka kuma ku gane ita sujudin kabli ko sujudin sahwi bi sifatin amma me matsayin ta cikin shari'a wajibi ne ko mustahabi ne wajibi ne ko mustahabbi ne kaga zance mafi inganci mustahabbi ne idan baka yi ta ba a cewa ba ka da sallah gaba daya amma yin ta dai kamala ita sujudu sahwi kun gane ku idan baka yi sujudu sahwi ba kabli ko badi yayin da sababin kabli ko badi ya kama ka sai baka yi ba mukaddara da inganci kake sallar ka tana nan tayi sai ba baka kyauta ba kuma yake cewa hadisin farko da na biyu a ina ne shek albani ya tasirinsa ni ma ban ce maka albani ne ya tasirinsa ba kawai na faɗa maka bai inganta ba amma ban ce da shi ya tasirinsa ba za a iya sai kala wajen 'yan sanda ko alkali idan mutum ya danne maka haƙƙi ko ka haƙura ko ka ƙi haƙura idan ka hakura ka bari Allah zai rama maka gobe kiyama wannan babu ne idan ka ga cewa abin da ya danne maka na haƙƙi din nan zai iya shafar gudanar da rayuwarka ta yau da gobe sai ka kai kara wajen yan sanda dan su fatan ma ka su baka kuma wannan baka laifi ba dan babu shari'ar Allah ne a kasar ka shi yasa kai haka lokacin da ka kai kai da abin da kake so a tabbatar maka da haƙƙinka in har ka ci nasara an tabbatar maka wannan abin da aka tabbatar maka da haƙƙi kaga adalci ne ko yaya ne wato magana akan aiki da shari'a ko rashin aiki da shari'a abu ne wanda yake wajibi musulmai su yi aiki da shari'a musulunci ba haddi bane ko a ce zabi in an gadama a an gadama a bari an gane ku to amma wata hanya za bi domin a tabbatar da shari'a a ƙasa irin tamu wadda an dace da rushin shari'a din to wannan hanya ce wadda take ginuwa akan ilimi da aiki ba ilimi kadai ba ba kuma aiki ba wanda za a gina shi bisa da jahilci idan muka ta aya ta babar maya sai an tabbatar da shari'a ba tare da mun yi karatu ba to ba musamman me shari'a ba tukuna idan aka ɗauko ɗaya daga cikin shugabannin mai aka ce da shi zo kai ne alƙalin ko turi kaza kamar ake da shari'a musulunci bai san shari'a musulunci ba mai ta hana ya karanta koda da daga arba'una hadisi ya masa kyakkyawar fahimta mai ta hana ya karanta daidai da riyadu salihina balantana bukari ko muslim ko mutane imam malik to kaga wannan ba zai babu da zai yi aiki da shari'a idan da za a dauki kotuna a hannun a danka a ce zo kai aiki da shari'a ba zai iya ba saboda bai san menene hakikanin shari'a ba tarifin shari'a kikkiawa ita tarifin shari'a musulunci ba zai iya tarifin ta to dan saboda haka idan kuma aka ce ayi ta karatu kar ayi aiki kar ayi gwagwarmaya kuma wannan shi ma laifi ne dole haka kuke tafiya ka fada da ka fada da su dukkan wanda yake neman shari'a musulunci ya zanto abokin adawar ilimi to ya san ƙarya yake ba shari'a musulunci yake nawa ba san zuciya su kawai yake so a gina an gane ko kuma ko da lokaci mu daina fahimtar shari'ar musulunci a matsayin wani tsari na yanke hannun barawo da jefe mazinaci kadai su ne shari'ar musulunci wannan wani bangare ne na shari'a kila ɗaya ne cikin ɗari na shari'ar musulunci kamar yadda na sha buga mana misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shekaru 23 yana isar da musulunci sha uku a maka goma a madina a cikin wannan shekaran adadin mutane nawa ne annabi yake musu haddi kama da barawan da aka jefe da barawan da ake eh, al'aya mazanacin da aka jefe da barawan da aka yanke wa hannu da kaza mutum nawa ne in ka taro cikin kutubu sunna mutum nawa zaka tura an yanke musu wannan hukuncin lokacin annabi ba su da yawa kila ka samu goma ko sama da haka da kadan ko ma kasar haka to idan ya zanto mutum goma ka samu ko kasa da haka ko sama da haka da kadan su ne kadai aka zartarwa wannan ga shi ko annabi ya da 23 to ba shari'a ba annabi ya tabbatar shari'a ya tabbatar to a ce kenan ita shari'a gane girman Allah a zuciyarka wanda shine hakikalin tauhidi sai ya sa a gabbai ka kiyaye dokokinsa ba ka yi mazina ballantana a bukatu zai ta koyi maka bulala ba ka yi sata ba na ka tilasta alkali ya zartan ma da hukunci a yanke maka Haka kaga ka tsayar da shari'a a karan kanka wancan ma a karan kanka, wancan ma a karan kanka, in duk muka tsayar da shari'ar Allah a kawunan mu to tsayar da ita a cikin farfajiyar kasa abu ne mai saukin gaske abu ne mai saukin gaske in dai muka tsaye da ita a karan kawunan amma ba za mu iya tsaye da ita a karan kawunan mu ba to a tsakiya ba da za mu iya tsaye da ita a filin a farfajiyar kasa ba zai yi ba da haka kowa zai fara da kansa a sami ingantaccen musulmi a sami ingantaccen gida ingantacciyar unguwa ingantaccen gari har sai a sami ingantacciyar kasa amma haka kawai mutum ya manta da kansa ya manta da kowa ya manta da kowa yana kallon cewa kotun can kawai yake kallo ya ga wata kotu a kofar ta an rubuta wa ne hukum bainahum bima anzalallahu wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika wa man lam haka yake so ya ga kotun da za a ranga da wannan ayar a kofar ta sai a shari'a musulunci ta tsaya da gindinta to wannan shi ma ya fahimci shari'a bisa kuskure saboda haka ayyukan ɗaiɗaikun mutane shine abin da ake bukata kowa a karantar kansa ya tsaye da shari'ar Allah tsakaninsa ya gane haƙƙin ma'abucin haƙƙi a kansa a duk duniya wane ne mafi girman haƙƙi a kansa Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai wa eh to iyaye kuma wai kaga a kamata yake ce sai uwa daga nan sai a ce sai wa kuma Yau ba dan ba za ka ce iyaye gaba ɗaya ba tunda an tambaya annabi cikin mutane wa bi girman haƙƙi a kai na yace uwa sannan wa yace uwa sannan wa yace uwa a na bai ce sannan uba kaga ba daidai take ba ke an bayyana ku to haka zaka bi haka zaka bi waɗannan haƙoƙin sai ka tabbatar da su akwai wani malami ya littafi haƙoƙi guda goma da ake bukata din tun daga haƙƙin Allah zuwa cikon na goma hukukun da ilaiha Alfitra fitra wa karrarat shari'a haƙoƙi waɗanda fitra ta dan adam ma kanta ta yarda da su kuma shari'a dama ta yi kira akan su to idan mutum ya tsayar da akan wannan akan to zai sauki dan an samu ɗaiɗaikun mutane irin wannan sai su tsaye da shari'ar Allah a banka amma in ba haka ba aka baka dama ka kafa kotu to farko wanda zai fara ya karka sunan musulmai yan uwanka dan ba su fahimci kotun ba ba su san gatan da kai musu wajen kawo kotun musulunci sune za su fara ya karka da ita ai an shayin waɗansu lokuta da an yadda a ce ana akalla arewa a yi kotunan musulunci amma su waye suke fara tankwabe shi musulmai suke fara tankwabewa Amma saboda jahilcin su ba su san menene kotun musulunci ba imma saboda kazadin su lokacin sardauna ya yadda a zo a yi tabbaka shari'a a bankasa amma waɗanda aka ce su zo su hada da shari'a don ba su san shari'a ba sai suka je suka aro tsari na misra wanda yake sun ɗauko tsarin tura sun takuɗa da wani abu na musulunci sun takuɗa suka je su dan suka aro shine su aka tabbatar da shi a arewa shi ma tura suka ce a yi shi malik lo wato lo ɗin ma na imam malik ne kaji ba ma na musulunci aka zo aka yi kwamata la kaga wannan shi a iyakacin ijtihadin sa yayi naki waɗanda suke lokacin su kuma gagajiya wadda suka samu wajen zuwa a jiya aro a me zaka je karɓo shari'a a misra sun yi wuri gidan cikin shekaru hamsin baya da suka wuce tunis sun riga sun yi mata tawaye da bore sun samu na an zo an babbata al'amura da ka ji ta aka aro aka zo aka sa to kaga ce fahimtar shari'a shi da ruhin al'amari kuma samar da kotun musulunci aiki ne namu mu duka an gane ku ni kadai ba zan iya ba kai kadai ba za ka iya ba shi kadai ba zai iya ba ita kadai ba za ta iya ba sai mun haɗa mu nawa mu duka tsayar da sallah guda biyar a cikin jam'i salloli guda biyar na yini cikin jam'i ne wajibi ne akan kai kadai akai na ne kadai akan su shi kadai zan iya yi ba tare da na mutum taimakon wani cewa sai mun zo mutum musallaci tare ba ina ba ta fahimta tsayar da adalci a karan kaina wajibi ne akan ne kadai yin adalci ba ta turo dan sanda ce mun yi adalci ba to wajiban da suke kawo nan mu farzo ayin da ko akan mutane kaga ba su ne suka fi muhimmancin mu kula da su saboda su ne kowa zai iya ko daga ga cikin sakali ba sama da wancan wanda sai in kun taru ko duka kuma yanzu ba su yadda ma a taru a tafi din ayi ba to kaga duk masu neman shari'a musulunci inda suke kuskurewa da farko shine ganin cewa shari'a za a iya neman ta ita kadai sai an neme ta zuwa gyara komai akwai mutumin da yake son shari'a musulunci amma abokin adawar aqida ne ko tauhidi to da me zaka gina shari'a musulunci kai kanka yanzu a yanke hukuncin shari'a musulunci karshen ta kai sai an yanka ka saboda ka kudure abin da ke kishir na Allah kishir na manzon Allah to dan Allah ya za a kai da sai da ka kama da hadisin ka san me shari'a ba idan muka ce muna son shari'a sai mu bi tsarin Qur'ani sai mu bi tsarin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Makka aka turo shi da shari'an nan aka su ake saukan masa wahayin nan ya zo ɗakin ka'aba ya dawa biye sallah daidai lokacin ga gumaka sittin, adadin kwanakin shekara shine adadin gumakan da ke cikin ɗakin ka'aba manzan Allah na sallah ta tare haka ɗakin ka'aba yana ɗawafi ga ɗakin ka'aba bai yi yunkurin ya rushe gunki ɗaya ba daga ciki don lokacinsa bai ba manufar a fahimci shari'a sannan sai a zo aiwatar da ita da ya ga makka ya zama dausayi na tabbatar da shari'a ba sai Allah ya umarce shi da yin hijira zuwa ga ina Madina ya zama dausayi dukkan wanda suke masoya shari'a suka kaurace wa iyayensu jarin kasuwancin su gonakin su garurukan su suka zo ina Madina suka jure wa zafin rana suka jure wa tsananin sanyi na hunturu suka jure wa yunwa da talauci mai gida da barori da kuyangi ya zo yana kwana a masallaci baya da abincin yau baya da rago kaga wannan alama ce zai iya jihadi sai suka tabbatar da shari'a a ban kasa sai aka zo aka mamaye maka cikin ruwan sanyi to wannan tarbiyyar ita ce za a bai wa mutane galibi duk wanda kaga yayi jihadi a ban kasa imani ya tabbatar yayi hijira sannan yayi jihadi baka da imani na ka yin jihadi daidai sai Usman dan Fodio da imani ya tabbata yayi hijira ya kaura cewa garin da yake ya kaura cewa gobe daidai ya kafa nashi ne sansani duk masoyan shi daga ko'ina sun suka yi me suka yi hijira kuma yana tafiya da karatu da komai da karatu da komai suke tafiya ba da jahilci ake tafiya ba duk wanda yake mafarkin zai tsaye da a musulunci bisa da jahilci ya cuci kansa kuma yana fata kansa lokaci akwai kuma matasan da suke ganin kai zagi shine jarunta ka zagiwa ne ka zagiwa ne ka zagiwa ne ka kafirta kowa shine jarunta wannan jahilci ne da wauta akwai kuma waɗanda suke ganin dabara su ita ce ita tun da shari'a ake so a hada to ya kamata su musulmi duka kyale su sai dai ka daji kafirai kadai amma musulmi ko mun bid'a sai ya ce shi musulmi ne yazo a ciki kan ji ba komai bid'a sa in ya ce shi musulmi ne a zo a ciki a iya samun musulmi ya sabo ba masu ba ne ba amma bid'a dai ba za a yarda ta fadi an samu musulmai sun zauna da masu sabo amma mai bid'a ba su saurara masa ko lokacin haɓai. lokacin da aka tafi bude kadisiya an tafi da mutumin da yake gashi mashayi ne ya sha giya ma ya bugu za a je jihadi aka ce a yanke masa hukunci sai a kawo hadisi annabi ya ce ba a tsayar da haddi a garin kafirai sai kun koma gida saboda kar a je a yanke masa haddin ya sha giya ya yi fushi ma ya yarda tun daga wanda suka rubuta shi ana kasar amma in ko koma cikin inda ku musulmai ne tsantsa sai ku masa haddi ba inda zai gudu aka ce zuwa kama shi a daure shi dan kare saki sha aka kama shi aka daure shi ana cikin yaki shi da kanshi zo samu matar komandan yakin yana cikin mali yace ki kunce ni dan Allah na yi alkawali in dai aka kammala yaki lafiya zan kawo kaina in daure ni da kaina cikin mali sai da ba za a gane ba in kuwa aka kashe ni kun ga kun huta da ni <laughs> matar sa'ad bin abi waqqas sai ta kunce shi da ta kunce shi sa'ad bin abi waqqas shine komandan yakin baya da lafiya da wannan bawan Allah yake kama dokin sai ya hawo kina abu mihjan ya je sai kai kura yake cikin kafirai ya kai dama ya kai hagu duk inda ya ya kutsa kai sai kawai kafirai suna faduwa far bin abi waqqa cikin dare ya hango shi da hasken farin wata ke cewa a'a ad-darbu darbu abil mihjan wal karru karru balqa yake cewa kai sarin takobin irin da abi mihjan irin tumban da godiyar take kamar balqa godiyar take yace amma abu jimin da kuma yana dauriya akai haka aka kammala yaƙi musulmai suka ta nasara abu mihijan ya dawo ya sake ɗaure kanshi cikin mari sa'ad bin abi waqas ce zan hada ka da Allah me ya faru ka faɗa mun gaskiya na ga wani mutum yana kai kaza yana kai kaza waye yace ni ne da abin da ya faru yace to ka zo mun yafe maka ma faddin ma an yafe maka saboda hasanat din da kai sun goge mai sayyi'at innal hasanati yuzhibun sayyi'at zalika zikra lil zakiri irin jihadin da kai kace arna da yawa wannan wannan zurbin shan giya za a ya riga kan karfi ne shi kuma yace da ina sha ne saboda sai ai mun bulala sai ta kankare mun zunubin da an yi mun bulala na san zunubi na kankare sai ce gobe na sake sha na san ba wani zunubi in sake zo ai mun bulala ka ji fadan Allah dan adam yace amma tun da kuka ce daga kun ya fi haddin ni ma kuma na jira sha daga yau dan da me za a kankare mun idan na sha gobe to kaga yadda ake fahimtar musulunci amma lokacin da wani ya zo da daukan ayoyi hada da wannan aya hada da wannan ce sun yi tanakudi ya dauki wannan hadisi hada da wannan ce an yi tanakudi Umar dan Khattab da sanda ya dukan sa yace sai ya janye tunda an kafa masa hujja yake da sanda dukan sa sai da ya dawo kan kitabu da sunna aka kyale to dole sai mutum yayi karatu har ko wani ganin damar ka dauka dauki addini ka tira kai na faɗa wannan saboda na ji a ko waɗansu suna nan suna tunan za su fara raddi da irin salon karantarwa da ake a Usman bin Affan in dai za a yi raddi na ilimi a shirye miki in dai bid'a ce wallahi tallahi ba za mu saurara ba insha Allah Allah kar ka dauka cewa daɗi muke ji mu ce abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne laruran karatu ce ta tilasta mu laruran karatu ce ta tilasta mu in ba haka ba dan girman Allah dan me zaka ji haushin mu mun ce a tsaya a sunna baka ji haushin samarin da suka fito a Kano suna cewa su alloli ne ba kaure zai fito biki kirje ce ce Allah ne amma duk abokan tafiyar ka ne na gobar maya wani zai fito da ke wani wali ya ce yana yin duk abin da Allah ke yi in an gan shi za a shiga aljanna in an mutu akan dariƙa an yi kaza duk wannan ba su bata mare ba abokanan gwagwarmaya ne amma wanda yake kitabun lahi sunnatu rasulullahi kadai sai ka ce abokin adawa ne yana raba kan musulmai kaga kai baka fahimci shari'a ba ba dukkan gwagwarmayar da ba za a daura ta kan qur'ani da hadisi ba wallahi tallahi karshen ta rushewa ba inda za ta kai labari ka karanta tarihin waɗanda suka gwagwarmaya sama da wadda ake yanzu a Najeriya yayin da suka kaucewa tsarin Qur'ani da hadisi duk nasara Professor Muhammad Kutub kanan sayyid Kutub yake cewa shekara hamsin mun manta da aqida gefe guda mun ce kawai a zo a hadu musulmi musulmi kowa da boka da dan sufi da kowa ya adabi yace shekara hamsin ko kauye guda ba mu kafa shari'a musulunci ba sannan ma gane kuskuren mu yanzu mun dawo dole sai an gyara aqida sai ya littafi mai suna mafahimu yan yanbagi an tusaha shine mafhumu la ilaha illallah mafhumu ibada mafhumu shari'a mafhumu kaza duk cewa waɗannan an fahimce su ba daidai bane cikin musulmi sai an gyara su za a iya shari'a in ba a fahimce su ba za a iya shari'a ba mafhumi na farko da ya dauka mafhumu la ilaha illallah sannan ya kawo mafhumu ibada menene ibada dan a tankabe bidoyi daga cikin ibada can gurin mafhumu la ilaha dan a tankabe shirka sannan mafhumin shari'a me shari'a din makanta haka ya dauke su littafi guda akan su kurkuku ya rayu an kashe wansa da su ne yan gwagwarmayar an kashe wansa har yanzu shi yana birnin maka a ummul qura yana al-lattara bai isa shiga Egypt ba har yanzu ya fita daga Masar tun shekaru nawa baya sama da 20 har yanzu bai isa shige ta ba saboda gwagwarmaya yake to ga duk abin da muka gwagwarmaya ga abin da ta haifar mana shi saboda da farko ba mu gane abin nan daidai ba tsammanin mu kawai a haɗu da mai sufanci da mai cewa Allah bai ne da mai cewa kaza ne da mai cewa ma zai iya ganin Allah da mai cewa duk sati sai manzon Allah ya zo gidansa a zo do haɗu a ciki wallahi babu inda za a ko ba abin da za a kulla da wannan tafiyar duk tafiyar da abu gina ba ta bakan Qur'ani da sunna wallahi ba sai ya duk tafiyar da ba gina ta bakan Qur'ani da hadisi kuma mu da'awar mu shine qur'ani da hadisi ba wanda yake ka zo ka bi ba wata kungiya muka ce gata ba ba wani shehin mu muka tsarkake muka ce shi ka ne ba da wala sharika lahu wanda ya bi shi zai shiga aljanna wanda bai bi shi zai mutu zai shiga wuta abinda muka ce jagoran mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi dukkan wanda baya kan tafarkin manzon Allah ba mu bace dukkan wanda yake ga wani zikiri ga wani wuridi ba na manzon Allah ba mu bace kowai kuma ba ma jin kunyar musaba masa ko ba mu jin tsoron mu saba masa wannan shine da'awar mu ba mu rataya ta ba da wani mutum cewa malam wane ko shehu wane a'a dama bambanci tsakanin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a duk bid'a tana ratayewa da wani mutum ne amma sunna ba ta rayuwa ba ta ratayewa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan zamu ce ibnu taymiya yake kuma sai mu saba masa nan za mu ce Sheikh Muhammad bin Abdul ya ce kaza a cikin littafin nan sunan muka saba masa hadisi nawa ya kawo muka ce zai ne a yau ba mun saba masa ya kawo hadisi mun ce zai ne ba za mu ba dan ka samu bambancin da'awar sunna kenan da da'awar da ba ta sunna ba ta ratewa da wani mutum ashkhas wane wane in baki in baki ba sai barkata ko da wannan bid'a ke bid'a ce amma da'awar sunna wane wane saboda ya dace da faɗin manzon Allah da faɗin manzon Allah amma wuri kaza ba ma tare da shi saboda ya saba Allah ya saba manzon Allah amma yan bid'a fa dama su mutum kawai suke kallo ba sa kallon dalili a hada su da ku dalili suke kallo kafin su kalli mutuma in dalilin da ya kawo daidai ne sai a biki shi eh kai daidai in dalilin da ya kawo ba haka bane sai a taka bane to wannan shine da'awar mu kuma haka muke fatan Allah ya karɓi rayuwar mu akai assalamu alaikum warahmatullahi